Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazibu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya. Sai kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau Litinin ta farko a watan Afrilu shekara ta 2016 kafin ku ji wato da goma sha bakwai ga albasi kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Haka masu ayyukan ceto na ta kokarin neman mutane bayan da wani ɗimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia. sakamakon wucin gadi na nuna cewa firaministan sabiya alexander bistik mai ra'ayin riƙau zai ci zaben da aka gudanar jiya lahadi da gagarumin rinjaye sannan jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta faɗi jiya lahadi cewa shugaba donald trump bai hana ta cikar rasha ba kanin labaran kenan shirin gwamnatin tarayyar najeriya na samar da isasshen takin zamani yana ƙara kankama sai dai masu karamin karfi sun ce har yanzu akwai sauran rina a kaba ko menene dalili saboda yanayin yadda aka bada kusan abu ne wanda za a ce sai akwai ka'idoji na kamfani da za ka bi akalla ana son sai daga tarela ɗaya abin da ya yi sama dalilin hakan sai dai zama sai manyan 'yan kasuwa su suke da ikon zuwa su sau su kuma biya kuɗin mota su ɗauko zuwa shagunansu Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin da waɗanda ke rayuwa da lalura na gwamnatin APC suke gani ya kamata a zama da su. Sai kuma shirin ciki da gaskiya inda a yau Ibrahim Ahmed za su su hira da Nasiru Suleiman da yake zargin an haɗa baki aka kwace musu gado a garin Bauchi amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Masu aikan ceto na ta tono cikin ɓaraguzai da laka tun daga jiya Lahadi a yunkurin su na neman mutane bayan da wani ɗimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia. Ya malale yankin da dare inda ya lalata gidaje da madahun harkoki ya kuma halaka mutane wajen 200. nan da nan bayan da gaɓoɓin koguna suka farfashe sai gocewar laka ta yi kace-kace da garin makawo wanda ke kudu maso yammacin ƙasar shugaba juan manuel santos ya ziyarci garin da ya yi kace-kace mai ɗauki da mutane dubu arba'in wanda ke daura da kan iyakar ecuador ranar asabar sannan ya ayyana yanayin a matsayin na bala'in da ya afkama jama'a santos ya gargadin cewa mace-mace na iya karuwa sannan ya kara da cewa ba mu san adadin waɗanda abin ya ritsa da su ba a nasu ɓangaren kuma jami'an ƙungiyar agaji ta red cross sun ce mutane akalla 203 sun samu raunuka a wannan al'amarin ya ga mutanen da ba a san adadinsu ba da har yanzu suka ɓace hotunan bidiyo da aka ɗauka na wurin na nuna gine-gine sun faɗi da tarkacen motoci itatuwa ma sun faɗi yayin da mazauna wurin waɗanda ke cikin alamar tashin hankali ke ta kai komo su kuma masu ayyukan ceto na ta zakulo waɗanda suka ji raunuka da ma gawarwaki sakamakon wucin gadi na nuna cewa prime minister serbia alexander vucic mai ra'ayin riƙau zai ci zaben da aka gudanar jiya lahadi da gagarumin rinjaye wanda zai ba shi damar jaddada ikonsa kan siyasar wannan kasa mai kokarin ganin ta inganta dangantakata da yammacin duniya a yayin da take kuma karfafa ta da ƙawarta ta yau da kullum wato rasha sakamakon wucin gadin wanda ya ba ba na hukuma ba ne ya yi nuna cewa vuci ɗan shekaru 47 da haihuwa ya samu wajen kashe 55 cikin 100 na kuri'un wanda ke bashi tabbacin yin nasara tun a zagaye na farko ta wajen samun kuri'u fiye da adadin da ake bukata na kashi 50 bisa ɗari. Na biye da shi ɗan takarar 'yan adawa Sasa Jankovic ya samu kuri'a goma sha shida ne kawai cikin ɗari. Vucic wanda gogaggen lauya ne tun daga shekara ta 2008 suke ta ƙoƙarin ganin Sabiya ta samu shiga ƙungiyar tarayyar Turai wanda ke nuna matukar canjin manufa daga matsayinsa na mai tsananin kishin ƙasa a shekara ta 2090 lokacin shi memba ne na jam'iyyar sabiya ta masu tsananin ra'ayin rikau ya shiga jam'iyyar ce a shekara ta 1993 inda ya yi fice musamman saboda irin kalamansa a jawabansa inda ya yi ta kare matakan da dakarun sabiya suka ɗauka yayin yakin bosnia na tsakanin shekara ta 1992 zuwa 1995 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya niki hali ta faɗi jiya lahadi cewa shugaba donald trump bai hana ta caccakar ƙasar rasha ba duk wada ci gaba da sukar kafafen yaɗa labaran amurka da yake yi saboda yadda suke bayar da rahotanni game da binciken da majalisar tarayyar amurka take yi kan ko wasu hadimansa sun haɗa kai da rasha don su taimaka masa ya ci zaɓe ko a'a. shugaban ƙasa bai taɓa kira na ko sau ɗaya ya ce karki so kira sha ba kuma bai taɓa kira na ya gaya mani irin abin da zan rika faɗa ba in ji hali wadda ta ƙara da cewa ina cicikar rasha yadda ya kamata hali ta ce haɗe kremiya a shekara 2014 da rasha ta yi bai dace ba haka ma ci gaba da katsa london ɗin da take yi da goyon bayan 'yan tawaye masu ra'ayinta waɗanda ke gabashin ukraine kuma suke yaƙi da sojojin ukraine ɗin muddin suka aikata rashin daidai in ji hali to babu abin da zai hana ni sukarsu kuma shugaban ƙasa bai nuna rashin amincewa da hakan ba wato nuna marasha laifinta da aka tambaye ta ko troma na buƙatar ya rika sukar rasha shi ma sai hali ta ce ah imana to amma akwai abubuwa da dama gabansa kuma bai hana ni caccakar rashar ba wani babban jirgin ruwan koriya ta kudu na, na dakon kaya wanda ke dauke da mutane 24 ya ɓace a tekun atlantika bayan tuntubarsa ta ƙarshe da jami'ai daga tazara kilomita 2,500 daga gaba uruguay kafar labaran koriya ta arewa ta yonhap ta ce rabon jin ɗuriyar jirgin ruwan mai suna stella daisy mai nauyin ton 266 tun ranar juma'a lokacin da wani daga cikin matuƙa jirgin ya aiko da sako cewa jirgin na fuskantar barazanar nutsewa ranar 26 ga watan maris jirgin ya bar brazil al'amari ne mai buƙatar ɗaukin gaggawa a cewar takaitaccen sakon wanda ya ƙara da cewa ruwa yana yoyo a sashi na biyu daga bisani kuma kafar ta yonhap ta ce an samo biyu daga cikin matuƙa jirgin suna iyo bisa ruwa kuma an ceto su to amma ya ce an samu wasu kwalekwalen ayyukan ceto a wurin babu komai ciki labaran duniya kenan kuka saurara. madalla bari mu tako faro takon da batun harkokin noma a Najeriya inda bisa ga dukkan alamu hakar gwamnatin tarayyar kasar ta fara cimma ruwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya haɗa mana. Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na samar da takin zamani a farashi mai rahusa ga manoman ƙasar na ƙara kankama tun kafin damuna ta zo. ko da dai kuma magana ƙayyade farashin yadda za a sai da takin a hannun masu harkar kasuwanci na jawo cece kuce gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari dai ta kulle yarjejeniya da ƙasar morocco da kuma ƙungiyar masu sarrafa taki ta nigeria da nufin ganin an samar da dukkanin sinadaran haɗa takin cikin farashi mai sauƙi domin sai da shi ga manoma a cikin sauƙi. Mr. Thomas Echo shine shugaban kungiyar masu sarrafa taki ta Nigeria da aka kulle wannan yarjejeniya kuma ya yi ƙarin haske. Yarjejeniya tsakaninmu da gwamnatin Buhari a kan cewa babu subsidy. Mu samo ma manoma taki da rahusa. In ka lura ana sai da taki dubu goma NPK. Yanzu kuma wannan program ɗin ana sai da taki dubu biyar da ɗari biyar. Ta yaya ake kai takin nan ga manoma? Akwai state government suna siya, sannan kuma dealers masu kasuwancin taki su ma suna siya in suka zo nan za su saye shi kamar a wannan factory din za su saye shi a dubu biyar su kuma su biya kuɗin mota su ƙara riban su sai dama manoma a dubu biyar da ɗari biyar. amma kuna da labarin takin yakan wuce haka a kasuwa ai shi yasa shi shugaban kasa uh, president buhari ya damu ina ingancin wannan takin ya mafi na wajen da kake shigowa da ita muna yin wannan takin daidai inda kasanmu take requiring nutrients din. Tuni dai wasu masu sarrafa takin suka yi nisa wajen samar da takin da ake tarabawa 'yan kasuwa domin saida wa manoma. Alhaji Dan Juma Abdulkadir ɗaya ne daga cikin masu sarrafa takin nan a jihar Kaduna. A nan muna sarrafa takin MPK 2010 ne. Taki kuma an yi shi daidai wadata kuma irin takin da ake amfani da shi a nan ƙasar Najeriya ne. Ya magana sauƙi ko farashi? Duk wanda ya haɗa kuɗin mota goma ya zo kamfani ya rajista da wani ƙungiyar Pepsan wato ƙungiyar masu sarrafa taki a Najeriya. in yana da rajista da su zai iya sayan mota goma a farashi a dubu biyar kafin wannan tsari da shugaban kasa ya zo da shi kuna aiki a nan eh ana buga taki a nan amma farashin takin gasken magana shine farashin takin tana dubu takwas ne a kamfani a lokacin sai dai fa a da manyan 'yan kasuwan takin ke cewa tsarin yayi waɗanda jarinsu bai kai ba sun fara kukan cewa akwai sarƙaƙiya sunana bashir abdullahi wanda aka fi sani na da bashir mai taki maraban jos akwai tsarin gwamnati na sai da taki a farashi kayyadadde kun san da wannan tsari lallai mun san da wannan tsari labarin shi ya zo mana ka taba zuwa nema a'a ban taba zuwa nema ba me dalili saboda yanayin yadda aka bada kusan abu ne wanda za a ce sai akwai ka'idoji na kamfani da za ka bi akalla ana son sai daga tirela ɗaya abin da ya yi sama dalilin hakan sai dai zama sai masu eh, manyan 'yan kasuwa su suke da ikon zuwa su sau su kuma biya kuɗin mota su ɗauko zuwa shagunansu amma kuna saya wurin manyan muna saya a wurin su sai dai sayan zai zama akwai matsala saboda su ka'ide suke bi suna sai da kan dubu biyar da ɗari biyar to mu kuma idan muka je wurinsu muka saya a haka muka biya motar da kuma muka ɗauko zuwa ƙauyukan mu a nawa nawa za mu sayar gashi kuma an ce talakawa kada ya wuce biyar da ɗari biyar. sunana waisu lawal mai manja ikara mai sai da taki kuma. kun ji labarin wani tsari da gwamnatin tarayya ta zo da shi na sai da taki a dubu biyar biyar. eh haka ne gaskiya ne. ka taɓa sayowa. eh muna so. a nawa ake sayan muku. kan dubu biyar. nawa kuke sayowa dubu biyar ɗari biyar na farko dai buhun ina cika. kuma takin yana da kyau amma yanzu kana da shi yanzu ban da shi ya ƙare me yasa saboda ban shigar da kuɗi ba shi yasa taki bai zo ba maganar karancin taki da tsabar tsadar da aka samu bare ne dai yasa gwamnatin shugaban ƙasa muhammad Buhari ta kulla wannan yarjejeniya da nufin ganin an samar da isasshen takin a farashi bai ɗaya ta yadda zai je hannun manoma cikin sauƙi sai dai tambayar da wasu 'yan ƙasa ke yi ita ce shin anya wannan shiri zai cimma nasara ganin dama an saba zuwa da tsare-tsare a baya amma a zuba cuwa-cuwa a ciki lokaci musamman na damuna ne kawai zai samar da amsar wannan tambaya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya sarki mai girma Allah gyara kan sani ga magana da yin noma don ko noma an mai daɗi To haka yake kungiyar da kasassu ta jam'iyyar APC ta ce yawan membobinta ya isa a san da zamanta a gwamnatance. Kungiyar ta bayyana haka ne a babban taron ta a Abuja. Wakilin Nasiru Adamu Elika na dauke da ci gaban rahoton. We have been working very hard with members of the uh, PWD community. Muna aiki tukuru da kungiyoyin nakasassu na mata da matasa don yi musu zagi su cimma muradunsu a jam'iyyun siyasa. Wannan dai don sama kowa dama ne samu muhallin zama a tabarmar demokuraɗiyya. We look for greater collaboration in the future. So, thank you very much. Muna kuma yin hakan ne don ƙarin haɗa hulɗar biyan muradu na nan gaba. Inji ji daraktan cibiyar demokuraɗiyya ta duniya International Republican Institute na Najeriya, Mr. Barnes Rycroft. a taron kaddamar da kungiyar nakasassu mabiya jam'iyyar APC mai mulki. Nakasassun dai sun yi cincirin da helkwatar APC suna cewa sun fi mutum miliyan ashirin a cikin mutum kimanin miliyan ɗari da saba'in na Najeriya kuma za su mara baya ga mutanen da suka kyautata musu ne kaɗai zuwa babban zaben dubu biyu da goma sha tara in Allah ya kai mu. Misbahu Lawan Didi shine shugaban kungiyar. Za mu yi kokari wajen insha Allah duk wani program da gwamnati take yi sai an sa mutanen mu a ciki domin mun ba da gudunmawa da ta kai wannan fati mai albarka ga nasara wadda yau mu ne muke shugabancin kasar nan. Ku nawa ne ma Najeriya ku yasa? A za mu kai miliyan 25 ka san matsalar na kasa mutane irin ku wasu boyewa suke. Mutum zai karatu sai ya sa gilas wani in yana daddin gishi sai ya dage saboda ya budurwa ta gani sai ya yi tafiya daidai. Wani aka je sallah ko zama ba ma zai iya zama ba gwiwa ba ta lankwashe amma shi in ya tashi tsaye shi ba na kasashe bane duk waɗannan ma yayan ƙungiyar ku a yadda yan ƙungiyar mu ne ƙungiyar mu ta ci gaba sosai har da tsofaffin da ba sa iya tafiya sai da sanduna sun faɗo ƙungiyar mu kuma suna nan ina ganin a ƙungiyoyin mu yanzu har da shugabannin ƙasar nan to za ka yi ka kyautata rayuwar waɗannan membobi na insha Allah abin da muke so mu yi a APC shine duk wani shiri da gwamnati ta kawo program na kyautata rayuwar nakasassu muna kokarin mu ga yadda za a iya ware wani adadi da za a ba wa masu larura ta musamman domin yi amfanar da su. APC mai mulki ta yalwashin tallafa na kasassun ta hanyar yaƙi da fatara da ma na tsayawa takarar mukamai Ga abin da sakataren jam'iyyar mai malabu ne ke cewa. Aka yi gwagwarmaya da gwamnati mai ci aka yi nasara. To kaga wannan nasara ba nasara ce ta wasu mutane kalilan ba. Nasara ce ta diddan Najeriya mai kaunan Najeriya wanda kuma har da su nakasassun a ciki. Mu muka san irin kokari da su nakasassun suka yi kuma duk wannan gwagwarmaya da aka yi dama da su aka yi. To kaga jam'iyyar su ce. Wannan ya nuna duk wani nakasashe idan misali yana so ya yi takara zai iya tsayawa a bashi dama ya gwada sa'arsa kwarai da gaskiya ah, shi yasa ma ai akwai mai ba da shawara ga shugaban muhammadu buhari wanda shi ma nakasashe ne a dukkan matakai muna da wakilcinsu suna da gurbi su ma ba karamin kokari suka yi wa jam'iyyar ba a lokacin da aka yi wannan gwagwarmaya musamman ma wajen kafa jam'iyyar da zabuka da suka gabata pdp ta taba irin wannan kungiyar lokacin zaben 2011 inda gullak jonathan ya lashe zaben biyar kungiyar karkashin abdullahi akilu jugunu ta rame da hakan ya kai ga barazanar rufe ofishin ta Area 1 Abuja. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1 da minti goma sha shida na asuba. shi wannan bidiyon domin an taɓa gomin waya mutane na ce musu ku ba ni ba ne ku duwa bidiyon da kyau za ku gani ba ni ba ne hmm. wannan abu ne da ya faru shekara 2015 ya sa musu ya daya sun damu domin wani bai ma diba ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin bidiyon da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ke magana a kai yanzu dai ga Nura Suleiman da Ibrahim Alfa Ahmed a shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu karasa jin ta bakin Nura Suleiman wanda ya ce wata kotu a Bauchi tare da haɗin bakin wasu jami'an kotu na jihar da kuma tallafin wani sanannen attajiri sun kwace musu gadon da aka raba na mahaifinsu. Shekaru biyu a bayan da kotu ta raba musu wannan gadon kuma har su ɗin sun ma riga sun sayar da gidan da aka basu. shin tana yiwuwa kotu ta raba gado kowa ya amince da wannan gado da aka bashi a cikin magada sannan kuma a ce bayan shekaru biyu ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce shi baya son nasa sai wannan kotun ta je ta kwace wanda aka ba wasu ta mallaka masa bayan kuma an ba su ta hanyar shari'a sun kuma saida ta hanyar shari'a nura suleiman ya yi zargin cewa jarman bauchi alhaji garba muhammad noma shine ya yi ruwa ya yi tsaki da haɗin bakin jami'an kotun. a wannan ai abin da yake da tabbaci kenan wanda na gaya ma kuma a bayyane garba noma jarman bauchi yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari har zuwa ranar da aka yi wannan domin yadda aka yi muka san wannan ranar da rigima ya faru a kanin mahaifina injiniya zubairu yakubu turakin bauchi bayan na same shi na gaya masa wanda aka kwace musu gida muna tare gaba daya a nan rabe jibiya yake maimaita abin da ya faru a jiya lokacin da ake fidda kayansu yake gaya masa bayan ya roƙi lauyansu ana ce masa haruna yakubu akan cewa to su taimake su ko na kwana ɗaya su bari su shirya kayansu su ebe yake cewa wanda zai iya hana wanda zai iya ba su wannan alfarma shine garba noma ya ce ya buga wayan garba noma tun da yana da wayansa garba noma ya ce ba za a ba su minti ɗaya ba ba za a ba su wuni ɗaya ba kuma da a ba su kowane lokaci ba su fita daga gida kuma gida ba da a sai da shi ba to wani dalili to ai abin da muke mamaki kenan domin garba noma bai da wata alaka da mu ba mu da jini da shi yawa kuma duk zuwa kotun nan da aka yi shin an taba gabatar da sunansa a matsayin ko wani wanda yake da hannu a wannan hidima ai duk zuwa kotun nan da ake ba mu taba jin sunansa ba ba mu taba sanin abin da ke faruwa ba amma mu dai muna da yaƙini cewa cikin laujen na akwai naɗi domin wannan mata da ake rigima da ita shekaranta 73 matan nan ba ta san a ba ba ta san a ba in ta ga ali ma za ta ce lauje ne ita laraban gamban alin kano amma in ka ga lauyoyin da suke zuwa kan shari'an kai a matsayinka na mai hankali ka tabbata da cewa wannan akwai interestin waɗansu al'umma a cikin wannan to yanzu a wani hali ake ciki yanzu halin da ake ciki shine kotu ta kwace gidan marayu ta kwace gidan wanda ya saya ta mallaka ma wannan mata duda shari'a yana gaban kotu akan a cire ma wancan matansa da ba a ba ta hakki ba a cire mata hakkinta suka kwace wannan kuma lokacin da na koma bayan an kwace wannan gida na je na samu na buga wa shi siyar waya budan bakin siyar abin da ke gaya mun yace mun shi baya gari sai dai in samu giran kadi bayan mun je wajen giran kadi da ni da wanda suka sayi gida da sauran yan uwansa mun kai mutum shida zuwa takwas yayi abin da ya faru kenan yanzu mutum yana zaune ya raba matansa wata tana wancan gida wa'in yara suna wannan gida ya ɗaga mana hankali a yanzu haka maganar da muke yayi ƙara akan cewa shi a dawo masa da gidansa ko kuma a bashi kuɗinsa kuma ba ya yi ƙaran kowa ba mu marayu da muka sayar masa da gida yake ƙaran mu mu kuma mun sayar masa da gida akan mu ne domin Allah ne ya bamu kotu ta tabbatar mana ga takaddan kotu wanda kotu ta tabbatar mana ba gida muka zauna muka raba wannan gado balle a ce mun yi son zuciya yawa kuma hukumar gidaje da safiyo ta je ta yi ma wajajen nan kuɗi na daraja ta zo ta ce kowanne ga kuɗinsa kotu ta karanta ta ce to ku ɗakin ku kuna da mutum goma maza kaza mata kaza ga abin da Allah ya ba ku gida mai darajar miliyan kaza wannan kuma ku kuna da namiji ɗaya mata hudu an ba ku gida mai darajar kaza wannan kuna da maza uku mata hudu an ba ku gida mai daraja kaza babban gida kuma an raba wani kana bangare kaza kuna da abu kaza wani bangare kaza kuna da abu kaza abin da yasa kenan kowane gida aka sayar kuma abin mamaki Alhaji Abdulwahab watan duk gadon nan ba wanda aka ba a taba kiran kowa akan wannan al'amari ba sai ni ko ba a taba nufan kowa kana suna da wani ah, kana da wani matsala ne da su ko kuma me yasa suka fi ah, wato gwada sha'awa kan hidimarka watan ni dai na tabbaci saboda matsayina na dan siyasa mai gida na muke tare da shi ba su zaman lafiya tare da jarman Bauchi Garba Noma shine Dr. Malam Isa Igu da tsohon gwamnan jihar Bauchi kuma ƙarƙashin wannan ne shi ya fake don ya ci mun mutunci ya toza tashi a matsayinsa na ni yaransa yawa domin wannan aka fake sai du daga baya na gane asalin yadda siffan abin yake don kowace irin alaka na san garba noma sama da shekara 45 na san shi tun yana garba ma bai je maka balle ya samu jarmai shi ma ya san ni yawa amma kowace irin alaka ni bai taba dan da shi ba bayan na ganshi na gaishe shi a matsayin wani mutum wanda na san yake gaba da ni na yi mamaki wannan abu ashe tsohuwar rashin zaman lafiya tsakanin jarman bauchi garba noma da dr malam isa ya guda mataulan bauchi a ƙarƙashin wannan a matsayi na ɗan siyasa wanda zamo darakta e governance a gwamnatin malam isa ya guda kuma har yanzu muke tare da shi nake sakatare na media and publicity na kwamiti ɗinsa ƙarƙashin wannan siyasan ne aka cutar da ni aka tsaya cikin zalunci kuma yanzu da ni da 'yan uwana muna cikin bala'in da bamu san yadda za mu yi mu cire kanmu ba domin gado an sayar an ba ma magada kuɗinsu sun kashe kuɗi kuma kotu ta zo ta mana fin karfi ga takaddunmu na ka'ida na rubuta wa hukumar shari'a ta abuja ga takarda nan kamar yadda kake gani na kuma rubuta wa hukumar shari'a ta jihar bauchi duka wannan kuka amma har yau ni ban ji komai da gare su ba daga ƙarshe sai na sake rubuta wa icpc ga takardansu nan kaga tabbacin cewa sun karba yadda su ne ma suka tuntube ni suka ce mun suna binciken wannan abu sun tura jos don su binciki cewa suka sake nema na amma hukumar shari'a guda biyu nan har yanzu ni ban ji da gare su ba amma ina sa kyakkyawar cewa zan ji da gare su tunda aiki ne na ofis amma ka ji zaluncin da hukumar shari'a ta yi mana kenan da kuma halin da muke ciki a yanzu haka to yanzu a halin yanzu me kake bukata kana neman a sasanta ne domin ya zamanto a amince da maganin kotu ko kuma dai menene bukatanka kan wannan al'amari halin yanzu ai abin da nake bukata shine ina neman hukumomin da abin ya shafa na najeriya tunda ana magana cewa mun samu canji kuma muna neman kowane bangare ya zamo yana aiki yadda ya kamata musamman bangaren shari'a hukumomin da abin ya shafa da su wa allah da annabi su duba mu a matsayin mu na marayu su shigo su duba yadda abin yake da kuma zaluntar mu da aka yi maganar sasantawa ai idan mun yi wani rigima da kai a tsakiya ne da a sasanta yawa wannan hakkinmu ne duk duniya ba wanda ya sai ce gado ba mallakinmu ba ne kuma ba wanda ya sai ce mu ba magada ba ne so domin haka sasantawa a menene ai wannan hakkinmu ne aka kwace domin haka muna muna muna fatan hukumomi da abin shafa su zo su karba hakkin mu ne su ba mu rayu su ba mu wanda shi kuma aka kwace masa gida wanda ya biya gida don mu sake huta da wata funa dan yanzu haka mun shiga kotu so uku da shi akan cewa lallai sai a biya masa bukatansa a bashi kudinsa ko a bashi gidansa wanda duk abin da ya kara gaskiya ne ya sai gida ya biya mu ba ma da awan haka kuma ya ba mu kuɗi mun aminta yawwa so kaga bala'in da muke ci kenan eh haka ne to yanzu daga ƙarshe tun da yake akwai wata mata ma wanda yake aka mance da ita a wannan raba gado kenan za a sake sabon lale kenan gaba baki shi kamar yadda shi chief inspector tun daga farko shari'a shari'a commission na bauchi shi shugaban shari'a commission yadda ya ce wannan al'amari babu matsala babu damuwa gado dai shine mata hudu suna gadon mijinsu kaso ɗaya daga takwas ne mace ɗaya ma tana gadon mijinta ɗaya daga takwas ne domin haka wannan gado ba canja shi za a yi ba za a raba gadon wannan mata ne wanda aka bata ita kaɗai a raba musu biyu kowa ta ɗauki nata kuma da muka tafi da ta tafi ta koma ɓangaren shari'a bayan yadda aka tura ta shi chief inspector shi abdulrashid inuwa bello shi ya neme ni ya ce min to ga wata magana na ce masa na san wannan magana kuma haka ne ya ce to mu ba su a rubuce cewa mun san wannan magana haka ne yadda na samu sauran yan uwana mutum goma sha shida kowa ya rubuta ya sa hannu akan cewa wannan magana haka yake aka ba shi. a wannan rana da ya ce ayin a ranar kuma suka yi duk abin da su a hukumar shari'a daga can sama suka sa aka kwace wannan gida ba tare ma da an saurari wannan mata ba wanda yanzu maganan wannan mata yana kotun tudun alkali yauwa maganan yana nan ana kokarin ma a karba matakin tunda suka kwace wannan gida suka danka wa wata mata ita kadai to ita gambo laraba ko kuma laraba gambo da ta halin yanzu ai dama gidan sama da aka bata tun ran da aka bata har zuwa rana mai kamar ta yana mazaunin nata ne kuma babu wani mutum da ke alaka da wannan waje ko yake mu'amala da wannan waje yauwa babu wani mutum ko ɗaya da ke alaka da wannan waje saboda abin mamaki bayan an raba gado shekara biyu abin da Allah ya raba ba alfarma aka mana ba kuma wani mutum ya zo ya sa karfi saboda ya samu dama ya kwace hakkin marayu ya ɗauka ya ba mu wani wanda ke so to wannan shine abin ya ba mu mamaki ko yake ba mu mamaki Nura Suleiman kenan a shirin mu na gaba za mu ji martanin da shi jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya maida game da wannan zargi na Nura Suleiman. babban magatakarda na kotun shari'ar musulunci a jihar Bauchi ma ya tuntuɓi wakilin mu kan suna son mai da martani to amma har yanzu dai bai ce uffan ba kuma babu wani jami'in kotu da ya ce uffan kan wannan batun in sun mai da martani za mu kawo muku a huta lafiya. tuwa gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. masu ayyukan ceto na ta tona cikin baraguzai da laka tun daga jiya lahadi a yunkurinsa na neman mutane bayan da wani ɗimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a colombia ya malala yankin da dare inda ya lalata gidaje da madafun harkoki ya kuma halaka mutane wajen 200 hukumomi a somaliland sun ce ana gab da fadawa cikin tsananin rashin abinci a wannan yankin da ya balle yayin da gwamnati ta kuma kawo ƙarshen ayyukan ci gaba saboda ta fuskanci mummunan fari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dabbobi da dama a yankin na gabashi wani babban jirgin ruwan koriya ta kudu na dakon kaya wanda ke dauke da mutane 24 ya ɓace a tekun atlantika bayan tuntubarsa ta ƙarshe da jami'ai daga tazar kilomita 2,500 daga gabar uruguay sakamakon wucin gadi na nuna cewa firaministan sabi alexander vucic mai ra'ayin riƙau zai ci zaben da aka gudanar ranar lahadi da gagarumin rinjaye wanda zai ba shi damar jaddada ikonsa kan siyasar wannan ƙasa mai ƙoƙarin ganin ta inganta dangantakarta da yammacin duniya a yayin da take kuma ƙoƙarin ƙarfafa dangantakarta da ƙawarta ta yau da kullum wato rasha sakamakon wucin gadi wanda ba hukumance ba ya nuna cewa vich ɗan shekaru 47 da haihuwa ya samu wajen kashe 55 cikin 100 na ƙuri'u. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwa a wato ta'aziya ga Mrs. Pauline talin tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Plateau da ministan kimiyya da fasaha domin rasuwar mai gidanta John Talen ranar Talata a asibitin Abuja bayan doguwar jinya. muna kuma miƙa ta'aziya ga iyalan nuhu barde a bundodos wanda ya mutu ranar juma'a za a kuma yi su gobe talata majami'ar ekuwa 1 bundot da karfe goma na safe allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri su kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.